ga watan ramadan a wannan shekara ta 1443 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina wanda yake daidai da tara ga watan hudu miladiya ta biyu a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma a jiya idan ba manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta arba'in a cikin wannan sura mai albarka surtu ali imran a yau insha Allah za mu tashi ta aya ta arba'in da ɗaya na بسم الله الرحمن الرحيم قال رب Allah ta'ala yake cewa yake ci gaba da bamu labarin zakariya alaihi salam bayan ajiye mun je da Allah ta'ala cewa <clears throat> Allah ya ba bashi zuri'a ta kwarai Allah ta'ala kuma ya ansa addu'arsa ya sa mala'ika jibrilu ya kira shi ya sanar da shi cewa allah ta'ala yana masa albishir na samun ɗa har ma allah ta'ala ya sa masa suna ya haya idan ya masa albishir da cewa wannan dan nashi zai zama shugaba gora ne na al'umma kuma zai zama annabi zai zama cikin nagartaccen bayi da allah ta'ala ya aiko kai ne yake cewa ya ubangiji ta yaya za a yi in samu ɗa alhalin shekaru na na girma sun cin bane na kai wani matakin da na yanke kauna ga samun haihuwa tare da wannan shekaru Wannan mata kuma ba ta haihuwa ta yaya za a yi in samu ɗa allah ya ce masa kamar haka allah yake aikata abin da ya su sai da kariya dan ƙara samun da zuwa sai ce ƙala rabbi ij'alli aya sai sai ya ubangiji ka sa mani alama wacce zan gane cewa lallai dan nan da na roƙa an bani shi qala Allah sai sai masa suka Allah tukallima an-nas thalathata ayyamin illa rabba alamar da za a baka wacce alamar ka da idan ka ganta za ka gane cewa an baka dan shine ya zama ba za ka iya yi wa mutane magana ba a tsawon kwana uku sai dai kai masu alama ko kai nuni wankur rabbaka kasiran ka ambaci ubangijinka ambaci mai yawa wa sabbih bil ashi wal ibkar kuma kai tasbihi da zarkake Allah da zarkake Allah da yammaci da kuma safiya Allah ta'ala yake gaya ma shi zakariya abinda idan ya gani ya gane cewa lokacin da Allah ta'ala zai ba shi ɗan yayi shi sa ya ce ya Allah ka sa min wata alama wacce zan gane cewa yanzu ɗin nan da na ganta zan gane cewa ɗan da na roƙa Allah ya bani bana na masu shiga samu ciki kenan wata alama ce da ya ganta zai gane cewa wannan ɗa da Allah zai ba shi ciki shi ya samu a nan wurin ba wai ya roƙi Allah ta'ala ya sa masa alama saboda bayyana da cewa Allah ya hansu zai bashi dan ba a idan mun lura za mu ga ayat da mun karanta ta ƙarshe a jiya shi da kai ne ya ja bayan ya roƙa yana ganin ta yaya Allah zai bashi da a cikin halin da yake ciki to ba Allah ya gaya masa haka Allah yake aikata abin da yake to amma ganin wata alama da aka sanya mishi cewa da ya ganta to lokacin da Allah zai ba shi dan yayi wani abu ne mataki ne na ƙara sa mai natsuwa da kwanciyar hankali wurin cikar wancan alƙawarin da Allah ya yi irin wanda ne abin da annabi ibrahim ya roƙa lokacin da ya ce rabbi arini kaifa tuhyil mauta ya ce Allah ka gwada manya kake rayar da matafi Allah ya ce masa awalan tu'min ba kai imani cewa Allah na rayar da matafi bane ba qala bala walakin li yatma'inna qalbi yace na yi imani Allah yana rajin sai dai dan zuciya ta ta natsu ne ta ƙara samun nutsuwa shi sa na tambaya ga tambayar ya gani ba ta kora imaninsa da yadda da ya cewa Allah ta'ala zai tada matacci bayan sun mutu da shi ma nan wurin ce masa cewa a sa masa alama ai kaga duk yadda yake murna yake farin ciki cewa Allah ya ansa roƙon da yi. da zarin aka sa mai wata alama yana ganin wannan alamar farin cikin shi zai karu natsuwar shi za ta karu ɗoriya akan wacce yake sai da da cewa abinda Allah ya alƙawari zai bashi cewa zai bashi sai sai Allah a sa ma alamar da zan gani wannan kaga irin abu ne da yake gwada tuwa shi yadda ya tu ga samun biyan wannan bukatar tunda mutumin da ya taso sun yana saurayi aure har tsohon ya ta mashi bai haihu ba kaga idan aka ce za a ba shi da ya ga mamaki idan ya yi garaje wajen ganin nan saboda kallon tsawon lokacin da ya ɗauka babu shi sai ce a sa mai alamar da ganin ta zai sanya ya tabbatar da cewa lallai lokacin ba shi wannan ɗan yayi ala Allah sai ya masa ta hanyar wannan mala'ika da mala'ika da biyu za ka ake kusa da shi sai yi masa aya tuka, alamar ka da idan ka ganta za ta ke tabbatar ma da cewa Allah ya baka ɗa Allah ta kalliman nasu talatata ayyamin illa rabba da zama ba za ka yi magana da mutane ba har kwanaki uku sai dai kai masu alama kan yuni amma ba za ka iya yin magana ba a nan wajen ba wai kin yin magana saboda ciwo ko wata lalura ba a'a Allah ta'ala ne kawai ba zai hore mai yin magana sannan ba da haka in ya buɗe baki zai yi magana bakin ba zai iya magana ba abin da zai iya yi kawai shine tasbihi ga Allah subhanahu wataala amma duk sanda ya buɗe baki zai yi magana Allah ya hana wannan halkan nashi ya furta waɗannan kalmomin da zai yi magana da su sai dai ya yi alama ko ya yi nuni irin na bebaye da suke yi su isar da sabon da suke so su isar ta hanyar nunin tunda Allah ya bai ba su dama su yi magana ba to shi ma Allah ya sa mai wannan alamar da ya ga an zo ya shiga cikin wasu kwanaki da ya kasa magana in ya buɗe baki zai yi magana sai ya kasa sai dai ya yi nuni da hannu to lokacin cikar wancan alkawalin da Allah ya mashi ya yi ɗan da Allah zai ba shi Allah ya ba wa masu taski sannan ke da ka da ya ga wannan to kawai ya samu da zuwa cewa alkawalin da Allah ya yi masa alkawalin ya fi Allah ya ce masa wasu kurra baka kafiran ka ambaci ubangijin ka ambato mai yawa ka ambaci Allah ambato mai yawa a suratu maryam haka Allah ya faɗa fa kharaja ala qaumihi ha قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن تتبعوا بكرة وعشية to shi ma Allah ta'ala yake umurta sa'ala kaga a san shi yake gaya wa mutanensa cewa sabbihu bukuratan wa ashiya anan kuma umurnin da Allah ya bashi ne cewa wazkur rabbaka kaseeran wa sabbih bil ashi wal ibkar ka ambaci ubangijin ka ambato mai yawa tun wannan lokaci da Allah ta'ala ya cika maka wannan gurin naka sannan ka tsarkake ubangijin ka marece da safiya ko safiya da marece na ubangiji ya gabatar da maritan ne al'ashi sannan ya ambaci safiya a nan wurin kaga Allah ya sa masa alama sannan ya umurce shi da yin wasu dangogin ayyukan bauta tattare da wannan alamar yayin da ya ga wannan alamar na da an zo wani lokacin mutum da Allah ya hana shi magana abinda Allah yake nema wurin shi shi ne ta ambatan Allah ambato mai yawa da a sannan ne kadai magana da Allah ya hore masa wanda zai iya yi ya ta ambatan Allah ambato mai yawa ya ta tasbihi ga Allah safiya da yamma abinda umurnin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi ke wanda kaga wannan kusan ya so ya yi shige da abinda Allah ta'ala ya sanya wa annabi sallallahu alaihi wasallama na alamar kusantowa ajalinsa da kuma umurnin da Allah ya bashi na abinda zai aiki Allah ya ce masa idza za'a nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا wannan alamar da Allah ya sanya mishi ta buɗi da za a samu na addini mutane za su ta shiga addini tawaga tawaga Allah ya ce wa manzo Allah da kaga wannan to kai ta tasbihi da godewa Allah sannan ka nemi gafarar sa lalle ubangiji bai yawan gafara sai yawan karɓar tuba ne shi ma na haka Allah ya sa masa wani alamar cewa da ya ganta to ya ambaci ubangijin sa ambato mai yawa ambatan Allah ibada sai mai girma kuma a cikin ibadu za ka iska cewa babu wata ibada wanda Allah subhanahu ta'ala yake umurtar mutum da yin ta ya ce ka yi ta da yawa in ba ambatan Allah ta gani sauran ibadu kowace akan iyakar cewa mutum adadin da zai yi ta da kuma lokutan da ake bukata ya yi ta a bashi ambaton Allah shine kadai ibadar da Allah yake cewa ayi ambato mai yawa Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kurullaha zikran kaseeran wa sabbihuhu bukratan wa asila qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi adri wa ashrifu fi amri kay nusabbihaka kaseeran ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم tuflihuna da ayoyi masu yawa za ka ga Allah yana cewa ambace shi ambato mai yawa da shi kadai ibadar da ake sa dan adam yayi ba tare da iyaka ba wannan yasa za ka ga a kowane hali dan adam ya samu kai cikin halayen shi na rayuwa babu wani hali da Allah bai umurce shi da ambaton Allah cikin shi ba shi yasa babu halin da zai shiga wanda babu zikirin da aka shar'anta masa yayi a cikin wannan halin da ka lura rayuwar dan adam tun daga hudowar rana zuwa faduwar rana har zuwa sanda zai kwanta bacci kai har zuwa sanda zai falka daga baccin za ka iska motsin sa akwai zikirin da aka yi idan gari ya waye in ya falka daga bacci akwai zikirin da Allah ya ce yi idan ya tashi zai shiga ban daki akwai zikirin da Allah ya ce yi in ya fito daga ban daki akwai zikirin da Allah ya ce yi idan zai sanya kaya akwai zikirin da Allah ya ce yi in zai ta abinci akwai zikirin da Allah ya ce yi idan zai fito daga gida akwai zikirin da Allah ya ce ya yi a bisa hanya idan ya hau tudu akwai zikirin da zai in ya yi gangare akwai zikirin da zai in ya gitta kasuwa akwai zikirin da zai in ya gitta wanda aka jarabta akwai zikirin da zai in ya je ya ga marar lafiya akwai zikirin da zai in ya je wurin sana'a sai akwai zikirin da zai in ya gama ya shiga masallaci sallah azhar akwai zikirin da zai in ya gama sallah azhar sai fito daga masallaci akwai zikirin da zai in ya komo kasuwa akwai zikirin da zai in zai dawo gida zai hawa abun hawa akwai zikirin da zai in ya shigo gida zai akwai zikirin da zai in ya zauna zai ci abincin rana akwai zikirin da zai in ya gama cin abincin akwai zikirin da zai in zai fito daga gida zai kara wani zikirin in ya shiga masallacin sallar la'asar akwai zikirin sallar la'asar da wanda zai na shiga masallaci da in an gama sallah zai fito akwai zikirin da zai bayan sallar la'asar akwai zikirori na yamma idan ya fito daga sannan kila zai sai asibiti duba mara lafiya akwai zikirorin duba marasa lafiya wanda shari'a ta shar'anta mashi idan yamma ta ya dawo masallaci sallar magariba akwai zikirin da zai idan ya gama sallar magariba ya fito akwai zikirin da zai in ya saho zai dawo gida akwai zikirin da zai in zai koma masallaci sallar isha'i akwai wanda zai in aka gama sallar isha'i ya fito akwai wanda zai in ya yi shafa'i da wuturi bayan ya gama wuturi akwai zikiri musamman na bayan wuturi wanda ake yi shi ma wanda Allah ya shar'anta mishi in ya gama ya dawo gida akwai zikirin shiga gida in ya zauna gida ya gama cin abinci akwai zikirin fara cin abinci akwai zikirin bayan gama cin abinci in zai kwanta bacci akwai zikirin kwanciya bacci in ya farka cikin dare akwai zikirin da zai yi in ya mafarki cikin dare akwai zikirin da zai yi idan asuba dai ya farka akwai zikirin da ake in zai kiyamu laili cikin dare ya farka akwai zikirin da ake kafin fara kiyamu laili haka har rayuwar shi ta kare kullu akwai zikirin shi yasa kaga idan Allah ya ce ka zikiri da yawa zaka yi shi da yawan saboda babu lokacin da babu zikirin da aka ce kai a kowane lokaci akwai zikirin da aka shar'anta wanda Allah yake neman ka ta aikata shi yasa na Allah ya umarci Zakariya da cewa kun rabbaka kafiran ka ambaci ubangijinka ambato mai yawa wa sabbih kai tsarkake ubangijinka ta yi masa tafi bil ashi wal ibkar da marisai da kuma safiya ku kaga nan Allah ta'ala daga nan ya rike faifan labarin zakariya da abin da ya roƙa Allah ya ba shi dan ya ga mai ya an roƙon shi ya ba shi dan an kuma ba shi alama har ma ga abin da Allah ta'ala yake bukata yayi yayin da ya ga wannan alama daga nan Allah ya rufe labarin shi da ɗanai da abin da ya biyo baya domin da ba ka kumanta shi labarin annabi ya haya nan da Allah ya ba shi ratsowa ya cikin labarin maryam alaihi salam ne dalilin gaya masa da sai inna Allah ya zuku man yasha da gairi isa wannan ta sa sai ya gito da bukata dai amma dama yanzu ana ba mu labarin maryam ne da danta annabi isa alaihi salam wannan ya sanya yanzu Allah zai waiga akalan magana tare da ci gaba da magana game da ita maryam alaihi salam Allah ya ce izalin malaika وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله السماء والأرض والسماء على نساء العالمين يا مريم قلتي لربك واسجدي وارتقي مع الراكعين ذلك من أنباء Allah ta'ala yake cewa wa iqalatul mala'ika ka tuna yayin da mala'iku suka ce ya maryam ya ke maryam inna Allah astafaki lalle Allah ya zabe ki wa tahharaki ya tsarkake ki wa astafaki ala nisa'il alamin ya zabe ki ya fifita ki akan matan talikai ya maryam hukunci da rabbiki ya ke maryam ki yi biyayya ga ubangijinki wasudi ki sujjada zuwa ki raki'i kuma ki ruku'u tare da masu ruku'u zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka wannan labarin na maryam yana daga cikin labari na gaibi da muka yi wahayi shi gare ka wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamuhum ayyuhum yakulu maryam ba ka kasance kana wurin su ba yayin da suke jefa alƙalin su na ƙuri'a kowannen su yana cewa shi ne zai raini maryam shi za a ba wa rainanta ana kokari a zaɓi waye cikin zai raini ta wa ma kunta da dai ga ibi mu ba kasance kana wurin su ba kana tare da su yayin da suke jayayya kowanne daga cikin su yana cewa shi ne zai zama mai rainan maryam alaihi salam ubangiji ta'ala yana ba mu labarin lokacin da mala'iku suka fara suka yi magana da ita maryam alaihi salam Allah ya aika mala'ika ya yi magana da ita ya sanar da ita irin matsayi da daraja da Allah subhanahu wata'ala ya bata Allah ya tuna yadda mala'iku suka ce wa maryam ya maryam ya ke maryam inna Allah astafaki lalle Allah ya zabe ki wa tahharaki sannan Allah ya tsarkake ki wasafaki ala nisa'il alamin kuma ya zaɓe ki a kan sauran matan talibai ma'ana ya fifita ki da daraja mai yawa a akan darajar sauran matan talibai ba su daya Allah ta'ala yake gaya mata cewa ta hanyar mala'iku cewa lallai Allah ta'ala ya zaɓe ta ya zaɓe ta ta yadda ya fito da ita ta kyakkyawar hanya ya kare ta ya ba ta ya karfe ta sannan ya taso da ita kyakkyawar tasowa cikin kyakkyawar tarbiyya ya zaɓe ta don yi wa ɗakin sami alfarma na mafi mafi hidima dalilin bakance da mahaifiyarta ta yi ta bayar da ita domin ta hidima ga wannan ɗaki na Allah subhanahu wa ta'ala wangiji ta'ala ya zaɓe ta ga bautar shi ya tsarkake ta duk wani abu da zai zama gurɓata ta rayuwa ko ta tarbiyya Allah ta'ala ya tsare ta a zaɓin farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya mata sannan zaɓi na biyu Allah ce wasu ki ala nisa'il alamina Allah ya zaɓe ki akan sauran matan tarikai shi kuma kaga wannan zaɓin zaɓi ne da fifikon daraja da Allah subhanahu wa ta'ala ya bata sai da ya zama ta fifici daraja sauran duk matan talikai wanda suka yi imani duk imaninsu a daraja Allah ta'ala ya kifi da ita maryam a kan wannan zaɓin guda biyu da tsarkakewa da Allah ta'ala ya yi mata yana gwada daraja ita maryam alaihi salam zaɓi na farko kaga zaɓi na tarbiyya kare ta daga sannan ya tsarkake ta daga duk wani abin da zai iya zama gurbata ce ga rayuwar dan adam ko sa, sannan ya fifita ta akan sauran matan da Allah ya zaɓe ka to yana nufin cewa ka samu wani matsayi da kima da martaba wajen Allah subhanahu wata'ala da ba kowa da cikin bayan su da irin wannan ba da gaskiya alamun zaɓi na farko da Allah ya mata za mu ga bayan hore ta ga yi wa ɗakinsa hidima mu diba irin yadda Allah ta'ala ya dinga karrama ta da abubuwa na daraja daban-daban irin abin da ba a taɓa yi wa wata mata su a bisa doron kasa ba sannan cikin zaɓin da Allah ya mata ha'a alƙur'ani Allah ya mata darajar da bai taɓa yi ma wata mata ɗaya ba domin a duk duniya a duk alƙur'ani mai girma babu wata mata da Allah ta'ala ya ambaci sunanta in ba Maryam ita kadai ce mata guda ɗaya tal wacce Allah ya kama sunanta sauran sai dai labarin ko akwai wata mata eh babu wata mata da sunanta ya zo a alkur'ani in ba maryam to kaga wannan yana gwada darajar ka amma labarin wasu matan ya zo a alkur'ani kamar matar fir'auna amma an kira ta da imratu fir'auna ko amma sunanta a kama sunanta dai ba Allah ba yadda ya kama sunanta yayi isara matan manzo Allah ya kira su da yayi sa annabi amma ba a kira su da matansu ba ba da sunayen kowace ba an kira su da lamiri na mutum ɗaya ko na mutum biyu wani wuri a zahiri wani wuri kaddara shi za a yi kamar yadda ya kira hafsa da aisha cikin faɗin sa'in ta tuba idan Allah a ƙasta gasu lumu kuma an kira mata annabi lutu da mata annabi lutu duk da su ba su imani ba su ba ba su zan su amma maryam ita ce mace ɗaya tal da alkur'ani daga bangon shi na dama zuwa na hagu Allah ta'ala ya ambaci sunanta a kai takarda wannan zaɓi Allah ya fifita ta a kan gabansu kamar yadda a duk cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya da zai ibn Haritha shi kadai Allah ya ambaci sunanta a duk sahabbai sayyidina Abubakar Allah ya fifita sunan shi ba sayyidina Umar Allah ya fifita sunan shi ba sayyidina Ali Allah ya fifita sunan shi ba sai na usman allah ya faɗi sunan shi ba duk sahabbai kaf allah ya faɗi sunan kowa ba sai zai da sahari a surtul azab allah sai falan ma zai zaibun min hawa qaran na ka hari kai la yakuna ala al mu'minina harajun li azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna waqara to haka ita ma nan maryam allah ta'ala fifita ta da hanyar ambatan sunanta a cikin alqur'ani girma sannan allah ya tsarkake ta tsarkakewa ta zahiri da tsarkacewa ta ma'ana ta yadda ba ta jingini wani abu na datti da zai gurɓata tarbiyyarta, ko ya zama tabo ne gare ta a ta ba wannan ya sanya sarka ta haifi annabi isa da ta zo da shi zargin da mutanen garin suka fara yi mata zargi ne na tuhumar tarbiyyarta domin ce mata suka ya ukta haruna ma kana abokin ra'a sau'in wa ma kana ummuki bariya ya ke ya uwa haruna baban ki kuma mutumin banza ne ba mahaifiyar ki kuma ba mace ba to Allah sai ya tsarkake ta ita saboda tsarki ma ba wai ka je ma albasha ba a abirin dan da ya bata ma ya bata dan ba tare da wani namiji ya taba zuwa inda ta ba cikin tsarki kenan ba ko da da sunan aure wani namiji bai taɓa zuwa kusa da ita ba ɗan da Allah ya ba ta ma sai ya ba ta shi babu auren babu wani namijin da ya taba kusanta ta ita duk duniya kowane ɗaya yana zuwa da uba ta ɗanta bai zo da uba ba wata mu'amala tsakanin namiji da mace ba taɓa gudana tsakanin da wani ba ko ta hanyar da za ce ko balle ma ta hanyar da ba su dace Allah ya ba ta annabi Isa alaihi salam kaga Allah ya tsarkake ta anan sannan ya fifita darajar sa akan darajar sauran matan talikai baki daya al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi a cikin ingantaccen littafin sa hadisi Ali ibn Abi Talib Allah ta'ala ya kara masa yadda Ali ibn Abi Talib yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa khairu nisa'iha Maryam Maryam bint Imran wa khairu nisa'iha khadijatu bint khuwaylid yace mafi alkhairin matan duniya tace maryam da imran mafi alkhairin mata matan duniya matanta sune ita ce khadija da khuwaylid ana wajen malamai suna tattauna shi ita maryam wa baharaki wasafaki ala nisa'il alamina shin Allah yana nufin matan talikan lokacinta ko ko matan duniya daga farkon duniya har ƙarshen ina fata an fahimta yawa malamai suna cewa Allah ya fifita ta wannan fifikon akan matan zamanin da amma matan da ba matan zamanin ta ba Allah ta'ala ya ba wasu darajar da ana kamanta ta da kasu. kamar nan kaga hadisin nan wazalla ta khairu nisa'iha maryam binti imran wa khairu nisa'iha khadija binti khuwaylid kaga ya hada ta da ita da khadija binti khuwaylid hada su da ya kaga ya gwada cewa kenan ana magana ita ce mafi alkhairin matan zamanin gaba daya a nan kuma mafi alkhairin matan wannan zamanin ita ce khadija bintu kuwait Allah ta'ala ya kara mata yadda hawa yau hadisin da Imam Bukhari ya rawaito hadisin Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamula min ar-rijal kathir wa lam yakmul min an-nisa illa مريم ابنة عمران وآتيتم امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام في da yawa daga cikin maza sun cika sun tumbatsa a daraja sun kai kololuwar daraja an samu annabawa an samu manzanni an samu tsikai an samu shahidai da a cikin maza amma a cikin mata babu wanda suka cika a daraja suka a daraja yace sai imran sai asiya bintu muzahin matar Ya ce fifikon dare da take tsakanin aisha da sauran mata kamar fifikon dare da take tsakanin sarid ne akan sauran abinci cika wanda ba ba waga wannan yana kula maka cewa maryam alaiha salam tana da gaskin matan da suka cika da su suka fi suka ba a da su sannan bayan ta sai asiya bintu muzahim wacce ita ce matar fir'auna sun roƙi Allah ta'ala ya gina mata gida aljanna dama su biyu Allah ta'ala ya jera labarin su ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالفاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وكلا ادخلا النار مع الداخل وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فردها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين هذا ألا يلسى فهم إلى بار باتت فرعون إذا آسيا سنة yanzu إلا بار إذا ita مريم آه، عليها السلام لو أنك wannan أقول في gwada ونزلت darajar سيدي Allah mata sai dai wani abin da yake lura shine idan ka taho kana lissafin darajar ya zo a wasu ruwayi manzo Allah ya hada hadda Fatima a cikin lissafin daraja idan ka lissafa ka ce a Maryam Asiya matar Fir'auna Khadija matar Annabi sallallahu alaihi wasallama Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallama Fatima diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in kana lissafa su alai daya daraja za ka ga dukkan su akwai wani abu guda da Maryam take da shi wanda ba su da shi shi ne ne ha an batanta alkur'ani da sunanta ba to ban da wannan ha ban ba a da an ambace ta dama su ma da Allah ya tsarkake su yana ma yi judun lahu da yanzu ba an kuma rinsa alal wa ya tsahira kuma da su ma da an tsarkake su ha yawwa a haifi annabi isa su ba haifi annabi ba sai dai da aisha da khadija kuma sun aura annabi ita ko ba ta aura annabi ba ita kuma ma annabi ya yi ita ko ba annabi ya yi ta ina fata mun gani ga ta ɗaran masu ta wani ɓangaren su ma sun ɗaran masu ta wani ɓangaren. su ta tsere ta wani ɓangaren su ma sun tsere ta wani ɓangaren. ta haifi annabi isa dukkan su babu mahaifiya annabi su kuma sun aure annabi ita ko ba mata annabi ba ce ba bal sun aure su kamakin annabawan fi daraja annabawan da mazallin baki dai ba fatima diyar annabi sai ita kuma fatima jan ba diyar annabi ba ce ina ba ta an gane to in ka fahimci wannan za ka gane cewa haka Allah yake raba daraja Na nuka sam na bainahum ta bin hayatin duniya? haka tsarin rayuwa da ba Allah faɗi to haka daraja duniya ma haka Allah yake raba ta ba ka samu wanda ainihin shi ta ko ina za ka ainihin ka ta san kai kuma ka fita nan yana da abin da ba ka da shi kana da abin da ba ka da shi yana da kuɗi ba ka da kuɗi kana da lafiya bai da lafiya haka ka yi shi wani wuri eh yana da kuɗi ba ka da kuɗi yana da lafiya kana da lafiya kai kana da kyan halitta bai da kyan halitta ka ka da shi na mutu eh yana da kuɗi kana da kuɗi yana da lafiya kana da lafiya ko yana da kuɗi ba ka da su kana da lafiya yana da ita shi gajere ne ga dogon ko ba haka bane ba Allah ya bashi wani abun ka iya turanci kila bai iya turanci ba ya iya larabci kai ko baka iya larabci ba Allah ya hore mai tafiya kasa ko kuma ya hore ma hawan mota ba ta samun da wanda za a ce ta kowane bangare na rayuwa a tsere mai hmm. an ci ka sanar bangaren kuma za ka samu akwai inda ka yi ta ganin ta fi su sahabi annabi isa amma kuma su kuma Allah ya ba su wasu darajojin da ita kuma bai ba ta ba Allah ta'ala ya ce ya maryam muknuti ne rabbi ya ke maryam ki biyayya ga ubangiji ki alqunut malamai suka ce shine afat wal khushu wal khudu lillahi azza wa jalla ki zama ya ke maryam ki biyayya ga Allah tare da sankan da kai gare shi subhanahu wa ta'ala umurnin Allah gare ka kenan a nan wurin kaga umurni Allah ya ba ta yi kunuti ga Allah amma a ƙarshe Allah ya ce dai ta cewa ta yi don cewa ya wa saddakar da kalima kalimati rabbi hawa kutubihi sai ce wa kanat min alqanitina kaga ta bi umarnin Allah subhanahu wata'ala kidan da ya ce mata uqulu fi li ki. sannan wasu wasjudi ki yi sujjada warka'i ma arraqi'i ki yi ruku'u tare da masu ruku'u nan wasu wasjudi da warka'i take ma'ana ki yi sallah tare da masu sallah domin akan faɗi su jada. ko ruku'u ana nufin me ana nufin sallah wannan wasu bangarori ne rukunai ne na sallah aka faɗi amma abin da ake nufi da su shine ta yi tarayya da masu sallah wajen bautawa Allah subhanahu wata'ala a wajen a wajen yi masu yi masu yin sallah ga Allah subhanahu wata'ala wanda wannan yana cikin hikimar zaman da ta yi da ba a wajen ibadar take zama an rawaito daga wasu daga cikin malamai kamar al-auza'i yana cewa ta zauna a wajen a mihrabin inda take ibada tana rukuku tana sujjada tana tsayuwa ma'ana tana sallah ga Allah har sai da ya kai wani ruwa fari ya sa ya dinga zubowa daga daga daganta saboda tsayuwa da bautawa Allah subhanahu wata'ala ta yi tsayuwa har sai ta kawo ta suna ruwa saboda tsawon tsayuwa da take wajen sallah da bautawa Allah subhanahu wata'ala to Allah ya ce ki wannan tare da sauran musulmi da suke bautawa Allah suke sujada suke bautawa Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilayka wanda yana daga cikin labarai na gaibi da muke wahayi da ka daga cikin abubuwan da manzo Allah bai san sun faru baya nan suka faru ba gaban shi da suka faru ba amma gashi Allah yana sanar da shi waɗannan abubuwa kenan ita kanta wannan kissar tana da cikin dalilan da suke ƙara tabbatar da gaskiyar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min gashi yana bada labarin abinda bai nan aka yi ba gaban shi aka yi ba amma ga shi ta hanyar wahayi Allah yana sanar da shi abin har yana ba da labarin yadda abin ya faru ba kaga wannan yana tabbatar da cewa lallai dan aikin Allah ne tunda wannan bayanan da yake yi daga wajen Allah subhanahu wataala suke zo mishi Allah ce daga labarin wannan labarin gaibi ne muke yi wahayi shi zuwa gare ka wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamuhum ayyuhum yakfulu maryam Allah ya ce ba ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka wurin su ba ka nan tare da su yayin da suke jefa alƙalun su na ƙuri'a ana jayayyar cikin waye wanda zai reni maryam ba ka nan sadda aka yi wannan sannan wa makunta da rahim idi ya ba ka nan wurin su yayin da suke jayayya kowannen su yana cewa ni zan raine ta wannan yana cewa ni zan raine ta ba ka nan sadda wannan tafa sannan kamar da muka magana a jiya kafin zakariya ya nan ta, sai da aka yi ƙuri'a ƙuri'a da aka yi aka ce a zo ga bakin a zo inda ruwa wurin korama ko teku inda yake kowa ya jefa alkalaminsa duk wanda ruwa ya fi alkalaminsa bai dace ya tafi da shi ba shi zai rene ta wanda kuma duk ruwa ya zanya shi to ya fi da rabon shi duka suka jefa alkalin masu ruwa ya tafi da na kowa sai shi na zakariya shi kadai da haka shi zaɓin Allah ne na shi kadai ya yi saura to Allah ya ce ba ganin nan da suke jefa alƙalin nasu wanda suka yi ƙuri'a da su baka nan labari Allah yake baka ta hanyar wahayi sannan jayayyar da suka yi kowannen sai yana cewa ni zan yi baka nan lokacin da suka wannan jayayyar Allah subhanahu wata'ala ne ya bada waya baka wannan labarin haka san abin da ya faru amma ba ka wurin lokacin da wannan abin to daga nan wurin an rufe faifan tasowar Maryam da kuma al'amarin rainanta da kuma yadda Allah ta'ala ya tsarkake ta yanzu kuma za a koma gaba ta gaba shine yadda Allah subhanahu wata'ala ya fara bude labarin bawa ita Maryam alaihi salam da ba tare da uba ba shine Annabi Isa alaihi salam Allah ya ce wa isqalatil malaika إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه وزيرا في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد مهدا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله تعالى إذ قالت الملائكة ka tuna yayin da mala'iku suka ce inna ya maryamu ya ke maryam inna Allah yubashshiruki bi kalimatin min Lallai Allah yana yi miki albishir da wata kalma daga wurinsa ismuhu al-masih Isa ibn maryam sunansa al-masih Isa ibn maryam wajihan fi duniya wal akhirah mai daraja ne mai alfarma ne duniya da lahira wa min al-muqarrabin kuma yana daga cikin makusanta wanda Allah yake kusanta su zuwa gare shi wa yukallimu an-nasa fil wa kana kuma zai dinga zai yi magana da mutane fil yayin da yake cikin zanen goyo wa kahalan da kuma sanda yake gwarzo bayan Allah ya kunshi da annabta wa min as-salihin kuma yana daga cikin salihan bayi qalat sai maryam ta ce rabbi ya ubangiji na anna yakunu li walad ta yaya zai zamo gare ni walam yamsasni bashar alhali wani namiji bai kusance ni ba bai shafe ni ba balle ya kusance ni kusanta ta wuri qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha kamar haka Allah yake halitta abin da yaso idza qada amran idan ya hukunta al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun kadai yana cewa al'amarin ne zamo fa yaqul sai abin Allah ta'ala yake cewa cewa annabi ka tuna lokacin da mala'iku suke cewa Maryam inna Allah ya bashi miki bi kalimati lalle Allah yana miki albishir da wata kalma daga wuri shi kalma a nan wurin ita ce kalmar da ita ce shi annabi Isa kalmar da Allah subhanahu wataala ya samar da shi annabi Isa daga wannan kalmar Allah ya ce inna masala Isa inda Allah kama sali Adam khalaqahu min turabin ثم قال له كن فيكون daga wannan kalmar ta kun da Allah ta'ala ya halitta annabi Isa da ita Allah ya yi mata albishir da ita a nan wurin cewa Allah yana mata albishir da wata kalma daga wurin shi ita kalmar da ko abinda kalmar za ta hukunta za ta samar sunansa almasihu isa ibn maryam sunansa kenan Allah ta'ala ya ga mana dama annabi Isa kalma kalma ce minhu kuma ruhun ne minhu kalma ce daga wurinsa ta kun wacce ya jefa ta ga maryam ta ɗauki cikin annabi isa ya hura mai ne daga ruhinsa ha annabi isa ya sa su ya zama a nan wurin allah yana ba ta labarin zai ba ta ɗa hamba an mai suna sun kafin ya zo duniya shi ba fitowa fili game da yadda albishir din ya zo yana cikin surutu maryam wanda a nan ne alƙur'ani ya ba da labarin matakan halittar annabi isan yadda mala'ikan ya je mata da duk abin da ya faru mataki mataki Allah cewa ya wakil bil kitabi maryama idin tabarat min aliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya قالت إن قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت ربي أن لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكان قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تهتلي فلجعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وكلي واشربي وقربي واشربي وقربي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم سرقيا الله يكبر لا بارك يد مريم تبدأ لك cikin mutane ta من wani don ta yi wanka ko ta wanke kayanta ta fita ta yi sai inda babu kowa inda babu wasu mutane da suke ganinta tana san ta killace kanta sai ga dan aikin Allah subhanahu wa ta'ala ya zo mata tana aina ta killace kanta ta killace ko ta cire kayan ta sai wanka ko ta wanke kayan ko kuma duka kawai sai ta ga mutum daidaitaccen namiji ya fi karo inda to ku kaddara yarinya budurwa matashiya ta killace kanta misali a wani wuri inda ba kowa da nufin sai wata hidima wata bukata ta rayuwa kawai sai ta ga wani saurayi ga yanan ya cin karo ta haika kuma ya ga halin da take yana ganin shi ya cin karo ta ita ce masa inni a abu da rahmani minka in kunta tafiya da ina neman tsari da ubangiji mai rama daga kai wannan mutum daga cikin karo na in dai mai tsoron Allah ne kai bai kamata ka zo inda nake ka same ni a cikin wannan halin da wannan mutumin sai sai mata inna ma ana rasulun rafi to ni dinnan da kika ganni dan aikin ubangijin ki kuma ya aiko da li ahaba gulanan da tafiya dan in baki kyautar da tsarkakakke wanda shi Allah ya niyya zai baki shi ne nan wurin Allah yake gaya mata cewa inna Allah ya bashi ruki da kalimatin yin shi ne zan ya fassara da inna Allah ya bashi ruki inna ma ana rasulun rabbiki da ya haɓa lakin gulamin zaki. a nan sai sai da kalimatin min ismuhul masihu isa ibn maryama Allah zai baki ɗa sunansa almasihu a nan wurin malamai sun tattauna game da me ake nufi da ma'ana almasihu wasu suka ce sun mai almasihu masihan siya haɗi. an kira almasihu da suna almasihu saboda yawan yawo da zai yi duniya shi sa ake kiransa da almasihu wasu suka ce an kira sa da almasihu saboda shi masihul kadamai ne nan gaba ɗaya ƙwaurinsa bayan kafarsa shafe yake babu wannan kwarin da ke bayan kafa shi gaba ɗaya ƙwaurinsa har kafa shafe yake bai yi wannan kwarin da ke wurin agara babu shi gaba ɗaya na shafe yake haka shi shi sa ake kiransa da almasihu ba wasu kuma suka ce an kiransa da almasihu saboda duk inda ya gama da mai lalura ta ciwo da ya shafe shi sai ya warke shi sa ake kiransa da almasihu cikakken sunansa shi ne isa ana hamma Allah ya mashi suna ke isan kuma sai ce isa da maryam isa dan maryam saboda me saboda ba da uba za a halitta shi za ka kama haifin shi za a dingina shi a nan Allah ya gaya mata wajihan fi duniya wal akhirah shi wannan dan da Allah zai baki mai daraja ne mai alfarma ne a nan duniya haka a lahira ma yana da alfarma a wajen Allah yana daraja a wajen Allah sannan wa minal muqarrabi yana daga cikin makusanta Allah wanda Allah yake kusanta su zuwa gare shi sannan wa yukallimu an-nasa fil mali zai yi magana da mutane a cikin zanen goyo wa kahlan kuma zai yi magana bayan ya kai shekara 40 shekarun gwansantaka Allah zai aiko shi da annabta zai kira mutane zuwa ga Allah wa min as-salihin kuma yana daga cikin salihan bayi Haganan kusan ayat ta dunkule wacce dogo kisa da take sun suratu maryam sannan kaga har an gaya mata zai yi magana na cikin zaman goyo zai yi magana zai zama annabi karshe kenan a can kuma sadda mala'ikan ya gaya mata haka an ta da tambaye da sai a nan wurin ita ce irin tambaye da sai a wurin dan nan sai ta ce an na ya kunu li waladun sai ta ya ubangiji ta yaya yaro zai zamo gare da ya zamo ina da ɗa wale mai tasni bashar babu wani mutum da ya taɓa shafata ko ya kusanci jini ta yaya zan zan samu da a kan kuma ita ce kalifu babbi Allah ya kulu li gulamun walam yamtasni basharun walam aku baqiya ce ta yaya da zai zamo gare ni alali babu wani mutum da ya taɓa kusanta ta ko ya shafe ni kuma ni ba karo ba ne ba ba karuwanci nake ba ta yaya za a yi in samu ɗa hala a nan wurin allah sai ce mata ka zalikin lahu ya hulu kuma ya sha kamar haka allah yake halitta abin da ya a can kuma sai ce mata ka zalikin ƙala rabbuki huwa alayya hayi hakan nan da na gaya mata haka ubangijinki ya faɗa kuma wani abu da mai sauki wuri shi abu ne mai sauki wuri shi sannan wani na jalahu ayatan linnas dan mu sanya ce zama aya ga mutane wa matan lilla? kuma ya zama rama ga mutane daga wurin ya ce wa kana amran maqdiya wannan ya zama lamari ne wanda an gama hukunta shi Allah ya gama yanke haka za a yi ba ya take ko amincewa ki ake nema ba Allah ya gama zartar da haka haka za ta faru da haka ba shawarar ki Allah yake nema ba nan kuma to ka zalikin lahu ya kalu ma yasha kamar haka Allah yake halitta abin da ya yake kaga nan Allah sai ce ka zalikin lahu ya kalu ma ya sha, amma da zakariya ya magana sai ce ka zalikin lahu ya fa'alu ma yasha ne bambancin lafazin ya fa'alu da Allah ya faɗa a can wurin da ya kalu a nan malamai suka fi shi ne don kada ma a buɗe wa bai wata cuta a zuciya shi wata ƙaiƙayi a cikin rai ne ai kaga can akwai mijin akwai matar ko tunanin kamar sun kai matsayin da haihu ba za ta yi bane ba ta Allah ya ce dan da Allah ya bawo kamar haka Allah yake aikata abin da ya so sai ya sa alaka ko ta aure ta tasirin da za a samu dan ita kaunan babu alaka auren Allah zai ba ta dan ya sa Allah ya ce haka Allah yake halitta abin da ya so ma'ana kawai dan ne Allah zai halitta cikin cikin cikin mahaifarta ba tare da bin matakin da ake bi wajen halitta sauran yaya ba kawai Allah zai halitta annabi Isa cikin mahaifata ta haife shi ba shawara ba wani matakin da za a bi kawai wannan shaidi ne ta san za a yi ba don ta yi dafu kata ina fata fahimta kuma sanin Allah ya ce huwa alayya hayyin abu ne mai sauki a wurina a nan sai ya gaya mata saukin abu shi ne saukin shi ne iza ƙaba amuran fa inda ma ya ƙulu da hukun fa ya idan Allah ya hukunta faruwar abu kawai ce ba abin yake zamo abin sai ya zamo a nan a ayar da take wannan ayar Allah ya gaya mata cewa annabi isa in ta haife shi zai yi magana sannan a nan alƙur'ani a wannan surar bai ba da labarin sauran matakan ɗaukar cikin ba ta yi wa annabi isa amma kaga a can da ya ga mata wa kana amran maqdiya Allah ya da su an tabadat bihi makanan qasiya sai ta dauki cikin annabi ta nan take take ta dauki cikin ta dauka sai kuma sai ta gangara sai haihuwa saboda ba ɗane irin ɗan da ake samu ta hanyar aure ba bisa matakan da Allah yake halitta ta hanyar mu'amala ta aure ba shi da ɗaukar cikin sai ta tafi neman wurin haihuwa don da ɗauka sai da haihuwa shi rari mai ne dama tun da dama Allah ga mata kaza yake lahu ya haluku ba ya sha ta dai san naƙuda ta zo mata ta haife shi tun daga sanar ta zo haihuwa ce ta fara drama ta ce mitu kabla hada ya laita ni mitu kabla hada wa kuntu nasiyan nasiya kai tanta ta ce da ma ta mutu tun kafin wannan abu ya zo ya faru amma man sai da ita to daga nan annabi isa sai fara magana fil ba'i Allah ce ha min tahtiha a wata kira'ar ha man tahtaha sai wanda yake kasa shi annabi san kenan sai ya kira ta Allah hadari sai ce mata kace bakin kudi qad rabbuka tahtaka sariya ga marmaron ruwa na Allah ya sanya kasance yanzu ruwa ke bukata ga ruwa na Allah ya kugo maki da shi da haka ki sha ruwa ki wanke jikin ki jari sannan wa huzzi ilayki bi na nakhlati wannan ku fitar da biran da kika kama kika haihu jikin shi ki kama shi girgiza shi in kin girgiza shi ki saki alayki ruqaban jariya za ta zubo maki rubunannin ƴaƴan itatuwan da biran tana kama ita ta girgiza shi sai girma ya tsawo kawai ya ƴaƴa nunannin ƴaƴan suka zo don abin da take yanke ake annabi isan ma take yanke Allah ya yi take yanke kuma aka yanke shi abincin da aka bata ma yanzu take yanke Allah ya samu mata ya Fafuli, fakuli washar ki ci ki sha ga abinci nan ga ruwa nan wa ƙarfi aina ki kwantar da hankali ki fara ki sa bari ki tsira ki kwantar da hankali matsalar ki in kin je wurin mutane na zaki da su fa in ma tarayin yin min albashari a ahadin in kika gamu da wani cikin mutane ko wane ne fa kuli ki ce miki inni nazartu lirrahmani qauman ni na yi wa Allah ba kance na azumin magana azumi nake na magana kuma na yi alwashi ga Allah zan mashi haka falan ukallima da yau mai isiya da haka yau ba zan magana da mutum ba kowa duk wani mutum ba zan magana da to kaga wannan magana da dan yi mata ai ta samu kun zakari din daga nan ta san gaba ma bi shi yasa jin wannan gaba ga sai ta taho fa adabbihi qaumaha tahmilu sai ta zo wa mutanen ta da shi tana dauke da shi qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya sai maryamu wannan wannan irin abu kunya ne wani irin abun kyamar ne kika zo da shi haka wani abu ba baki ki sai ba ki dawo da ɗa kin zo da abin da kowa zai kyamace shi zai shi wani irin abu ne wannan ya uksa haruna suka ce ya ce ya uwa haruna a ce haruna wani mutumin kirki ne ba harun dan wanda bai isa ba ba ta na abokin ba a sau ba wanke ba mungun mutum ba ne ba mutumin banza ba ne wa ma mutu ba biya ma ce ba karo ba ce ba ashe wannan akwai tsana gadon lalata daga uwa da uba ke da mai al'irku da star jini yana bin jini babanki ba mutumin banza ba ne yake ba karo ba ke nan ba ta inda za ta koyo ɗabi'a banza ke da haka ya aka kika zuwa ba a sharar idan yi sai ta gwada shi kawai sai ta nuna masu halu kaifa nukallimu man kana fil mahdi fadiya sai suka ce ta ya zami magana da wanda yake cikin zanen goyo jariri karamin yaro ta ya mu magana da shi Hala, to annabi isa wa zai hala magana sai sai inni abdul mai ni bawa Allah ne atani alkitab Allah ya bani littafi wada alani nabiyya ya sanya ni in zamo annabi tun ma bai zama annabi ba yana ba su labarin zai zama annabi waje alami mubarakan aina ma kuntu kuma ya sanya ni ne albarka ne duk inda na samu kaina ko ina ni mai albarka ne wa ausani bis salati waz zakati ma dun hayya sannan yaman wasiti da sallah da zakka matsawa ina da wa zarran bi walidati kuma ni ne nagarta ne ga mahaifiyata ko kuma in zama mai kubutarwa ga mahaifiyata daga zargin da ake za a iya yi mata wala mai da alli dabbaran taqiya Allah bai sa ni in zama mai girman kai da kangarewa lokacin Allah ba marashin arzikin lahira wasalamu alayya kuma aminci ya tabbata gare ni yawma wulid radda aka haife ni wa yawma amutu da radda zan mutu wa yawma ub'asu hayya da radda za a saki tada ni tashi ina da Allah ya zalika Isa ibn Maryam wannan shine Isa dan Maryam aula alhaq alladhi fihi yamtarun zantan nan na gaskiya da suke jayayya suke shakka suke kai ga gaskiya ita kaga sai Allah ya barzantar da ita sai ya kubutar da ita daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Bukhari ya rawaito yace babu wani yaro da ya taba magana da cikin zaran goyo sai jarirai guda uku na daya annabi Isa dan Maryam na biyu yi bujurai na uku wani jariri da kissa su labarin sa ba Allah ba labarin sa a kissa ashabul ukhdud bujurai shi shine jaririn da aka ce da karuwa ta haifa wanda aka ce Jurayj dan nashi ne aka je aka kamo shi aka da hasumiya sai aka kawo shi gaban sarki dalilin addu'a da mahaifiyarsa sai shi ta Allah ya jarabe shi saboda ta zo ta kira shi na sallah da alka da ya zo aka ce an ce wannan dana ka ne ya ce a ba shi dama ya sallah na fila raka biyu ya sallah na fila raka biyu dauki sanda sai ya zunguri cikin yaron sai ce ya gula man abu ya ce yaro waye babanka sai ce abu fulanin arra'i sai ce wane ne babana makiyayi sai aka ja kira makiyayi danka ne ce kwarai ne ne mata cikin dana ne to shi ne na uku a lokacin da mutanen da suka musulunta a sa sabul ukhdu bayan sun musulunta sarkin garin ya kowa ya fita ban bai gari aka yi duk wanda ya zo yana fadawa ramin wuta ke kunne manzala ce da ya fada ciki a zahiri wuta ce amma aljan ne kai to nan ne saboda tausayi na uwa wani yaro yana goyi bayan mahaifiyarsa ya taho ta zo za ta fada tausayin wannan dan sai ya kama ta sai sa ta ne ta kasa fada saboda irin tausayin uwa ga ɗanta sau nawa za ka ga an zo ga wuta uwa ta hindu ɗa ta kaga ita ta mutu saboda tausayin irin da uwa dan na bisa gadon ba ta sai ya ce mata ya umma isbiri fa innaki alal ya ce ya ke mahaifiyata ki hakuri bisa gaskiya kike fada mutai sai ta faɗa ta waɗannan su ne zararrai uku da suka yi magana suna cikin zanen goro annabi isa ɗan murin sa ibn durai sai wannan yaron da yi magana da da mahaifiyarsa da haka Allah ya gaya mata al'amarin Allah in ya kaddara ta kawai cewa abin zai zamo sai abin ya zamo to sai menene sauran abubuwan da Allah ta'ala zai ba wa annabi sauran darajoji wannan insha Allah su ne abin da mu tashi gobe a kansu abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh